daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Sarfil Hashin Gumel. Tare da ni Amina Buhari Auna. A duk ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala, inda a yau ma tara ga watan Satumba shekara 2019 za mu kammala maudu'in da muka fara a makon da ya gabata, wato kwacen samari ko budurwa aboki ko kawa. Shin ko waɗanne irin abubuwa ya kamata a mutunta a aure? ga yanzu to tare yan matanmu na yanzu sun fiya kaman kawayen suna shiga da su ɗakin makwantan su da mijin su kuma da bai kamata bai dace ba don mijin kan da yake kwanciya yana da daraja sosai haka zalika wayan sa kuma yana da sirri da dama a wayansa walau ko ta gurin aiki ko ta gurin kasuwanci inda kuma nan dauka na ba makawana na kaga hakan kuma bai yi ba. sarfilo lallai kam ta yi magana mai muhimmanci ko aka gani wannan haka yake amina kuma muna tafa da karin bayani dai aka idan masu raruna masu manta ba a makon da ya gabata ne muka fara tattauna akan wannan batu shi ya sa yau za mu je karashin tattaunawar da wakilin sashen hausa a yola ibrahim abdulaziz ya jagoranta da matasa a zauren muhawarar yau da gobe to jama'a za mu kuma buɗe muku layin waya domin ku kira ku tofa albarkacin bakin ku akan wannan lamari na kwace lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya bi sifili biyu bi sifili biyar bi shida biyar biyar ku biyo mu cikin wannan shirin na yau da gobe ko muna jiran mu ji kira daga gare ku. To jama'a da farko ga karashin tattaunawar Ibrahim Abdulaziz a zauren muhawarar yau da gobe. to a malama ladi kin je takan ta ce za ta ce yanzu kina zaune kuna tari da kawai can sai ga mai gida ya zo kuma watakila ita kaunan take in kin ta gata tsileliya ga ta nan ta da duk dai kin <laughs> wanda ya rasa duk wanda gani zai ɗasa a san su akan nan kwanan sai ga alhaji ya shigo tunda kin yi da ta amina ita ce a kina zaune kin cross lakin ko kuma kina wani abu ita ce a ah, ita ta ke ta karbi mai gida kafin ta tashi zan tashi eh. tunda ni ne mai gidan din <laughs> yana da wani zan fara tashi ya kamata in karbe shi eh, eh. kafin masu gaisa ya kamata ya shigo na karbe shi to yanzu misali akwai iyakaci da zaki wa kawarki don gudun kada ga. sosai ma ka ga yanzu to tare yan mata mu na yanzu mm. sun fiya kaman kawayen su suna shiga da su dakin makwantansu da su kuma da bai kamata bai dace ba wani kaman da ka gani ko secret nashi ma ka ga suna yawan nuna mishi kuma bai dace ba mm. har wayansa ma wasu aka ga suna ba ma kawayen su kuma duka haka bai yi ba idan bai dace ba ya da illa ne akwai illa sosai me zai kawo ne yanzu kaman gurin makwancin ku nan bai kamata ka ga wata kokawa ko ba ta shiga ba mm. don mijinka da yake kwanciya yana da daraja sosai haka zalika wayansa kuma yana da sirri da dama a wayansa walau ko ta gurin aiki ko ta gurin kasuwanci inda kuma nan dauka na ba makawa na kaga hakan kuma bai yi ba don yana da sirri da yawa waya <laughs> ah, akwai sirri eh, to <laughs> ah, alhaji fada yanzu misali amininka abokinka kuma wata ya dan fika kamar yadda na faɗa cika da sansu haka eh, ya dan abun hannu watakila kuma kana taka sai ya da sabili da yadda da amincewa kuna cikin tafiya watakila sai ya ga ka baki hanya sai ya ce bari dauke ta ya kai ta gida da sansu haka ko kuma za ka amince masa komai. yayi eh na farko da ka gani zan iya cewa kamar misali da kaina ni mm. saurin yadda da mutum yana ɗaya daga cikin ɗabi'a na mm. to kuma wanda yanzu akwai akasin haka to ni ba zan lamunci ya ci gaba da faruwa ba eh. kaga so ita ce zan jawo kunne ni na ji ba daɗi mana eh. ha to ta ce fa eh comrade eh. to kaga ita ce zan yi wa iyaka mm. da duk wani alaka da shi shi ba zan mishi magana ba kwarai aminin ka ne haka yake na yarda da shi zan mata iyaka da shi ba ruwana da shi ba zan same shi ba ita ce tunda ita ce mallaki na to ita ce zan yi kokarin ja mata labule tsakanin ta da shi duk wani alaka a yanke shi kuma fa ko da a ce wari ilaka kaya to shi kuma duk wani eh, harka da muke da shi idan mun zo gidana misali shiga har cikin turaka na haka mm. to wannan zai so maganin sauyi mm. iyakacin mu a zaure a zaure kaga ba zai min ta yin awa ah, ne mu shiga cikin ɗakin ka ba hmm. ba zai min ta yi ba kam tunda da ni ne dama nake jawo shi amma akwai kadan da kila sabili da yadda da amintaka ko kana kwanci haka zai ban kaɗo labule kuna eh, kwanci haka na faruwa kasan haka na faruwa wannan abu a ah, bayan kai aure bayan na aure kuma ya shiga min <laughs> eh, kai tsaye eh, eh, cikin gidanka a gaskiya zai ga fushi na a wannan lokacin ma ba ma magana wai kamuwa dauki lokaci a ah, to idan kai ne fa zaka ce masa malam fita ne misali kana zaune da iyalinka a falo da sanyin safiya lokacin da za ku karya mm-hmm. kwatsam sai ga ya bude labule watakila ma lokacin ba ta sa riganta ba kai bai wuce zani ne ta dora kijinta ba da sansu za ka kore shi ko ya za ka yi abin da za a yi zan mar iso ya zauna mu karya tare idan muka gama karyawa zan ce ki shiga ciki ita matar tawa eh. zan ce ki shiga ciki idan ta shiga ciki sai na ce a amini na eh mun karya ya koshi eh. eh sai ce masa abun da kai mun yau ban ji daɗi ba eh. kar ka ƙara zuwa ka bude labule na ha kawai ka shiga ba sallama ba komai wannan ko a shari'a ma ba ta amince da wannan ba in yi mar dai ta hanyar da ba za mu saba da shi ba ba za mu samu sabani ba to da naga komar naga komar eh, tsoron sai ke ji ne eh, a ah, ni tun fari ma dama duk abokina ya san iyakan shi a gidana ya san ga iyakacin wurin da bai taba wucewa ba sai ya zo ya yi sallama eh, kofan can in ba ni ba ba mai bude kana nufin kan can ya sallama in ya sallama dama shari'an kenan eh. in ya sallama so ka bude in so uku nan ban ansa ba ma ya juya gida ne watakila gida ce na jama'a da sansu ko na haya mm. ka san ba kai kadai kake da iko a gidan ba eh. Eh, ikon ka shine bai wuce falo da kuma turakarka ba kawai sai ya zo kuna zan lokacin da kuke watakila ita yarin naka kuna zaune tana ma watakila tana samun maka cincin a baki ko nama lokaci irin na wannan lokaci domin sallah watsam sai ya fado ya ce salamu alaikum comrade gani sai ya shigo daki eh, a wurin zan kore shi abu aminin ka ko ma waye ne shi a wurin zai tafi eh, to bari mu je malama dai kin ji abin da duk suka faɗa eh. ah, ita wannan ta ce ah, ina ai akwai iyaka ke kuma misali kuna zaune a lokaci irin na bukuwan sallah nan kuna cin nama wataƙila ma kin dauko nama kina <laughs> bashi ko ma shi ma yana baki gwanin ban sha'awa kwatsam sai shi kuma gida ne na haya ba ta da sai sallama daga can ba kawata ko abokin sa eh misali kida sai ga kawar mm. sai ta shigo ba laifi ko a'a ba laifi za ku mata zan karbi sallama zan karbe ta ta zauna sannan in mun gama karya ita ma zan bata rabonta mm. shi kan zan ci mishi ya shiga ciki sai kai sai bi shi da abun wa ciki eh ba matsala ya kawata ce <laughs> lalle ko to ke kin ke haka zaki Eto, eh gaskiya zan amshi sallaman ta sai in ce matsayi tashi mu shiga ciki in ce mata ina zuwa in eh. ajiye ta a kan kujera eh. sai in shiga ciki da mijina in sa in da zan sa mata abinci kafin na in koma in na gama ciyar da shi sai in dawo eto idan ta zo shikenan kuma gobe aka aka jibi aka haka yawwa ga gata za ta yi wa kanta filin <laughs> <laughs> filin zuwa yawwa <laughs> to da to jama'a kun dai jiye da aka tattauna wannan batu da muka tabo yanzu mu ji shawara dama a barin soma da hannun dama na malama a ladi kin ji abin da duk aka faɗa yanzu da abin a tambaye shawararki ne tunda kun ce ba laifi ba ne amma kuma akwai wanda ke da laifin eh, matsalar eh, me kamata su ma'aurata su kula su kula da yanayin eh, mata da yana mata mata da su ringa kulawa da mijin a kabatun kawayen da don yau kin san kawayen ne kawai suke ba su lasisin shiga go ahead yanzu daga kawayen ne ko kuma daga a ke a matsayin ki na mata aure da ya san su me kamata ta kula domin kada ita kawar jama'a ta zo ta taya ta zama. To su ringa kula da mazajen sun da ya kamata su ringa musu ladabi da biyayya don akasari yanzu matan mu sun fiye yana mazajen su gaskiya za ji har mace tana ce mijinta dalla tafiya nan mm. kuma duk da haka hakan bai dace ba. To wata sai kawai ba ta faɗa sai matar kina. Yawwa ga dole shi kuma zai shawara aure kautar ya ga in ta ga halin da take masa nan. An ta shi ta zo ta koya mike ku zama tare. A'a wallahi. A ah, to ba ke to comrade a ah, wani shawara kuma za ka ba su ma'aurata musamman ma maza da yanzu domin yadda amini ya kai shi da Allah je ka ɗauko min iyali na eh, da san su da Allah kai su waje ka san kaman da aure ya kasance shari'a ne ya kawo aka yi aure ya kamata sai al'umma su bi shari'a yanda shari'a ta tsara a yi mu'amala sai a yi yadda shari'a ta mutum ya zo zai kauce wa shari'a sai ka dakatar da shi domin kar ya wuce iyakan da shari'a ta mishi. su matan kuma kai kuma kana ce shari'a shari'a kai shari'a kake yi <laughs> yawanto eh, yanzu misali kamar su matan kuma ya kamata su eh mata su yi taka tsantsan domin da kawayensu domin ba laifi ba ne amma hmm. su sani idan ba su gyara ba za a gyara musu. To lalle to hajiya eh, yanzu kamar yadda ita ladidi ta faɗa ga abin da ke jawowa kuma kin ce ke kanki za kin yadda kawar in ta ga dama ta shigo turakan kanki A'a gaskiya ni dai shawaran da zan bayar a nan shine mata mu yi hattara saboda cikin nan ba wai an yi shi don tuwo ba ne kaɗai. tsakanin ki da iyayen ki lokacin da kike gaban su da zaran kuma kin je gaban mijinki ke da mijinki sirrin ku. Sannan kuma nuna wa kawa miji ba laifi ba ne. A'a nuna wa kawa miji kuma gaskiya wannan zan ce ba laifi ba ne wanda ka yarda da ita amma kuma akwai takatsantsan da su haka zalika kuma idan idan har ne ba komai ne zaki iya gayawa ko da mahaifiyarki ba tsakaninki da mijinki kai ko falon ɗakin ku bai kamata wani abin din ya fito ba ballantana ya kai ga har kawarki wanda ma ba ta yi aure ba to yanzu misali sai ta zo sai ta mijin sai gani sai da ta to bari in tun da kawancin ya yi daɗi bari in haɗa ku zama kin ga zai daɗi eh to ka san mm, yanda ba matsala ai <laughs> To Ubangiji ya yi maza idan <laughs> To na gadi amsan na baban ba. To yanzu wani shara ka bawa su ma'aurata musamman ma wanda kaman kai ka ce an maka kasha da kyar ko kuma baka ji daɗi ba da san su kuma nan gaba ma za ka sake. Eh kamar da na gaya ma yarda dole ne so amma kira da zan yi musamman ga maza ma'auratan su yi taka tsantsan da faruwar irin haka sannan su kuma matan ma jan kunne gare su su rike mazajen su saboda kamar ni kaga ban da ra'ayin mata biyu amma in kuma bukata baya biya kaga sai a shigo da wanda za ta mai gurbi eh, ba laifi bane ba laifi hmm. bane tsabzan kawo kawatan saboda ah. darasi ce a gare ta eh. sun auro eh. baka ci amana ba ban ci amana ta ba wallahi to na ga kamar ka auren kenan mm, a idan hakan zai yiwu hmm. zan karo saboda duk ni ma dai ajenda na ba ajandan mata biyu mm. amma idan ta kama mm. akan yi a shigo da matan dukkan su biyu ko rana ɗaya za a iya shigo da su amma mm. idan ya kama eh. to misali kana ganin idan ka shigo da kawata ce eh. zuwa wata ita ta mata babbar kawa eh, in ta shigo kuma kwazon ta jana guda za ka ta kawata ne kuma an dauro ai wannan zan bi ta hanyoyi da dama eh, don saboda yadda ka ce babban kawarta ce eh. ita ta yi mata abin nan kawance ita ce shugaban kawancen mako eh. to ai wannan zan ce to ai na gani zamanta a can bai kamata a ce tana zaune ita kadai hakan nan ba kuma ga babban aminiyanta a nan kamata a kawo su a haɗa su tunda eh, shawarwarin su duka yana tafiya eh, tare sai mu zo mu haɗu mu zauna a gida ɗaya na san za ku kawo ci gaba a gidan nan shi yasa na haɗa ku dukan ku <laughs> na ga malama ladi ta wani mutu fuska malama ladi idan ke ce aka miki haka ranar ya zaki je misali ga babbar kawaki wanda ita ta tallafa aka zo ma wajen yi miki lalle da sansu sai ga ta nan kuma ana gudu ana shigo da ita ai na gwamnati ma da in koma gidanmu da da <laughs> to ba to ba ki koma gidanku ba to kashi ah, masu sauraro gashi ah, mun dauka gaggara kuma amma bisa duka alamu dan lokacin da aka bamu ya so mu hararan mu yanzu dai godiya ta musamman ga wanda muka tattauna da su kamar daga ita malama Ladi da shi comrade da ita Hajiya babba kai da dukkanin waɗanda masu ka tallafa kusan su biyar da muka tattauna da su da ku da kuka ba mu aron kunnan ku kuka saurare mu da su na Washington su Maryamu da Amina irin mutanen auna a ah, madadin su gabaki daya ibrahim abdulaziz ke cewa mu zama lafiya to fa tarka shi <laughs> kin daji kin daji ya ce kawayen biyu duka yake so a hada ya hada gaba daya na ga dai abokin ka ne ai ah, ba na bane amma dai ai ba wai ba haramun bane ba in ma an yi kawai kokarin abin na ake yi ɗaukar na. To masu sauraro har yanzu ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe muku layi domin mu ba ku damar kira ku ba da naku duk gudunmawar. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya bi sifili biyu bi sifili biyar bi shida biyar biyar. Amma dai bari mu fara nishaɗantar da ku da wannan waƙar kafin kiran ku ya fara shigowa. Zuciya kamar ɗan Thank you. madalla salamu alaikum to ga wani kira mu samu daga farko wani ne akan layi to da alamu da ya goce yanzu dai za ka ce na yi son kai ko tunda mm. wannan mawaƙin dan yankin mu ne wa dan yankin to bari kafin mu kai ga magana waƙi ga kira daga kaduna wani ne akan layi daga kaduna salamu alaikum au katsina to wani ne akan layi daga katsina to na ji alamar gocewar layi to yau da ya za a yi mun fara da wannan to ga wani kiran kuma to wane ne kuma daga ina ake kira wane ne da akan layi to amina da alama fa za mu samu matsalar layuka saboda na ji na ɗaya ya goce na biyu ya goce na uku ya goce to da ruwa ake yi to wa ya sani to ba wa maki dai to To yanzu dai Sarfilu wannan mm. mawaƙin daga yankinmu ne. Ka san ina ne Salka? A ban san Salka ba. Salka zan ce zone C na Niger State. <laughs> Izar awo oh, kwarai da gaske. To yanzu dai Sarfilu akan wannan batu. Mm. Ina so in san kai menene ra'ayinka. To ra'ayi kin san ni abu ɗaya zan ce akan wannan shine idan har tunda addini muke bi idan addininka mm-hmm. ya amince maka ka in yanke ka ga kira nan ya shigo mana daga jihar Taraba. Taraba ko to wane ne akan layi daga Taraba? Ahmadu Ali daga karamar hukumar Gashaka jihar Taraba. To mana Amadu muna jin ka menene ra'ayinka akan maudu'in mu na yau? to wannan ra'ayi da da yi gaskiya in wanda take gida tana mutum mutunci da alheri auratayya. Mm. To ba halin ƙara aure amma in ba mutunci da wannan ana nuna mutum wani halaye ko dole auren gam ko mm. ne yadda zai iya kara ko da kawata ce wato ko da kawa ce ka saba na ni ka eh. tabo <laughs> wato ko da kawa ce <laughs> idan mace ba ta yin ah. kirki sai a auro kawarta kenan ba ta ladabi da biyayya sai a auro kawarta to ai ba wai da niyyar a je auro kawar ba idan har Allah ya sa kawar ce ta zo ina ji abin da yake nufi kenan ya naga kun haɗa kai ko biyu sarfi a ai abin da yake nufi kenan malam Ahmad Ali ya ce ai idan ba wai kawai kawar za a je a nema ba amma idan kawar ce Allah ya kawo to kin san ba matan mutum sa. to ga kira da yake bi wani ne aka layi da yake bi kuna magana da ikirama isa mai rediyo shi ta daga jihar kebbi to ikirama Kaji dai batun da muka fara tattauna tun makon da ya gabata eh, eh, to menene ra'ayinka game da wannan eh, haka <laughs> to a gaskiya ni ina ganin ni cewa ka gane dan hmm. rage rediyon ka tukunna dan rage rediyon ka hello ikar makana nan kash gashi kwana so in tambaye shi ko matan shi nawa To To idan ka samu dama ka ƙara kira muna nan na mu jira ka. Kaman ga wani kira na shigowa. Salamu alaikum. Amin alaikum salam. To yalla ya sunan ka. Sunana Ibrahim mai wanke hula a garin mai godiya a Kimba. To Malam Ibrahim kafin kafin ka bani ra'ayinka ina so in tambaye ka matan ka nawa. Wallahi dai ce kan kamar idan ma ba ka wata a ciki. To kin je bandici? <laughs> zai kara ba dai kawarta ba ne ko eh, ba dai ka san tana sauraron shirin nan ita ma matar taka insha Allah <laughs> to muna jiya menene ra'ayinka akan wannan batu na kwace ra'ayina mm. ni ne abdullahi daga zaria to kaduna state to malam abdullahi me ra'ayinka to akan ra'ayina irin wannan zai iya kara biyu su zama su biyu gaba daya To kawaye za ka ne kawaye za ka aura? Eh ba zan aura ba. Matarka ta san da haka? <laughs> Eh, in ta sani dole ne ka hakura. To kai kana gani Yamma waje ɗaya ne tare ne ba abu cuɗa cuɗa ne cuɗa ka aboki abu arziki ne ba sai a taru a rufa ba kai a asiri. To ita ra'ayin ra'ayinta kenan? Eh. Ka tabbata ko za ka bata waya ita ma mai magana da ita? ai ba ta kusa to wala abdullahi to abdullahi mun gode kare da gaske wani mu je bauchi wani da akan layi daga bauchi shu'aibu ya hatan fali ka katagun daga bauchi to malam shu'aibu ka ji dai batun da ake tattauna a yau eh gaskiya ne to menene ra'ayinka akan kwacen gaskiya idan ni ne tun daga mm. bakin bakin da ya shafi yes mm. dan taka masa birki ba zan shigo da shi har can ciki ba mm. saboda duk abin da a shara'ance ma hakan bai dace ba kwarai da gaske Yawwa, to saboda haka in gaga muna shan wahala to mun bar shara ne hmm. haka to kin ji masha abi yayi magana ne to mun gode kwarai da gaske masha abi yayi magana ne kwarai da gaske saboda idan ka bar tushe to zaka dawo in baka dawo ne tushen ba zaka samu matsala to bari mu je Sokoto wani ne aka layi daga Sokoto sokoto daga ahmed ladan ya ne ko ka dan rage rediyon naka ah, jami'in hulɗa da jama'a na kwalejin naira talaka to malam ahmed dan rage rediyon ka da allah sai mu jin jinka sosai ok to yau wato ka ji abin da muke magana menene ra'ayinka kan eh, batun mu na yau eh muna jin ka ok to a alƙiƙa gaskiya na ji abin da kuke tattaunawa dangane mm. da shi a zamantakewa na tsakanin mata da miji ko kuma soyayya. Haka. Mm, a hakikanin gaskiya shi azumi da manufin Allah ne. Mm. Ko da a gidanka idan tana da hulɗa da wata ta waje idan ka tabbatar da dukkan su a dukkansu suna suna ma mutum masu mutunta juna ne kuma kai kanka tsakanin ka dama abinda ake so dai tsakanin armantakewa hmm. akwai mutunta juna hmm. to idan babu mutunta juna to kaga babu daɗi ko akwai soyayya daga waje kuma idan aka shigo cikin gida babu mutunta juna kaga abin babu daɗi eh, babu hmm. idan muka dubi kamar wa'azi na wanda sun saltina hasu ko katai saltina da sauran duka waɗanda a cikin wannan zauri din wanne dai abinda da dai ake so fahimtar juna ko idan akwai fahimtar juna ko ta waje da ta waje da wadda a gidanka akwai fahimtar fahimtar juna kuma aka zo duk kasa cikin daki aka samu a gida aka samu fahimtar juna kaga wannan shi ake zo muradi dai a dai samu fahimtar juna da fahimtar addini hmm. kowane mutum ka bashi hakinsa abu mai muhimmanci kenan mata ta ba mijin hakinsa malam ahmad to malam ahmad ladin mun gode kwarai daga wannan shawara ka bayar kuma abu ne mai mai kaifa wadin magana mai ma'ana to bari mun samu kira wane ne kuma daga ina yawa muna jin kaya sunan malamin dan rage rediyon ka malam ko zaka dan rage rediyon naka za mu fi jin kan da cire kashe rediyon ka ma sunana yahuza ubandake lela to malam yahuza daga wani jiha daga jihar Sokoto Lela. Daga jihar Sokoto to muna jin ka menene ra'ayinka akan wannan batu na kwace? Baka dai taba ma abokin ka ah, kwace ba ko? A ah, ban taba kwace ba kuma ni mata guda gare. <laughs> To ba kuma niyan ƙara aure ko ka san mu ah. mata abinda da muke so mu ji kenan gaskiya yanzu dai gaskiya ni dai ina da niyan ƙara wani aure kuma ba dai kawarta mm. ba a'a kuma yar dai shiyar su ta yar dai shiyar su to ai duka ne kawa ne duk dai an girma taron ko gaskiya haka nan to muna jin ka menene ra'ayinka <laughs> ra'ayi na ni dai ina ba ku shawara su ta hakuri mata ba a ce za a yi min kisha ki da ki a kawo wani wadan ko wani abu gaba illa shi kishi abokin zama ce Allah ba ku zama addini ne sanar kuma cewa ya ce a yi saboda haka ka san ba wai abu bane da yake mun fahimci abin da amma kuma mazan ku bi sharuɗan da shari'a ya tsara muku kamar ya kinan ke ne adalci kwarai da gaske ai dole mun baka da adalci ma ka san ba za ka yi ba to kamar akwai kira daga kebbi wani ne akan layi daga kebbi kuna magana da Yusuf Muhammad daga Mayama to malam Yusuf Malesa ko za ka ɗan rage rediyon naka? To na rage. To muna jin ka menene ra'ayinka akan wannan batu na kwaci an taɓa maka? A ni ban ma da mata. Baka da mata? Amma dai eh. Hmm. To baka taɓa kwato dai budurwar wani ba ko? <laughs> A'a ban taɓa ba sai dai ni an taba ne. An taɓa maka kwace su ba lahi to ba mu labari ne ya faru. <laughs> <laughs> A'a ba sai na baku labari ba, amma dai gaskiya ra'ayina na nan shine hmm. zan iya auro ƙawarta muddin niga suna zaman lahiya. Ko kuma ma in dai akwai zaman lahiya to ba zan kara ba, amma in dai babu hmm. zaman lahiya. To kin ji batun inda zaman lafiya ba zai kara ba to da zaman lafiya ba lalle bane ya kara ba amma idan babu to zai kara to dama ai abin to amma ni shine ko mm. ko da zaman lafiya akwai mazan da su ma suke karawa sarfilu kai kai kai mun bayani menene yake sa mutum kana zaman lafiya ana mm. mutunta ka ana wasu sai su ce su kuma irin wannan gasan nan a'a ba wai gasa gasan nan shi yake ba gasa har su wasu na yi ne domin samun ladan auren nan mm. da mai ce da ɗaya da mai ce da biyu wa ya fi samun lada a ciki faɗa A ban ce kun babban Musa ba. To da mece da ɗaya da mece da biyu ko a wannan yanzu kika duba cewar mece da biyu nan sai ya fi samun lada akan mece da ɗaya. Haka mece da uku sai ya fi samun lada akan mece da ɗaya. Haka mece da hudu. <laughs> To ga kira nan yana shigo mana. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ya suna malamin. Suna malamin Hassan Muhammad Gaidam. To Malam Hassan muna sauraron ka menene ra'ayinka akan maudu'in na yau na kwace kwacen samari na'am ra'ayina ni dai yanzu yana da mata ɗaya ɗaya mm. amma da zan samu kuɗi ko yau in Allah da zan kara. To ni irin ina so ka yi min bayani kuna nan kuna zaman lafiya Allah ya ba da rufin asiri menene yake sa kuke so ku kara auren? Ina mata ɗaya yana zaman lafiya. Ai ba ba ko dai ga nan ne kake ganin zai burge ka neman lada yake ina ba yan uwana shawara yan uwana shawara ba na bukatan ko ba za ka kara ba kurka ce ba za ka kara ba matar ka tabi hmm. so baka san yadda lamarin zai kare ba ba haka ne gaskiya to kin ji maganar da ko ba za a kara ba kada ka ce ka yi wato tura suna cewa ka yi limiting yourself to one no hmm. a'a kakka takaita a'a ai wannan abu ne da addini ya sai yaƙi naga kana yi akwai kira ban samu to ba mu san daga ina ake kiran daga kano ne daga kano to daga kano ya sunan malamin karamar hukumar doguwa na binta abubakar yauwa malama binta na yi farin ciki yau na ji muryar mace a wannan zaure namu da ya kamata ya zama na mata ta malama binta menene ra'ayinki akan kwace kwace ba shi da kyau na ida kyau ko guda ɗaya. wallahi kuwa sarfilu na ga kayi shiru to ai na ji mata ne suka fi yin kwacen ai sai ki ji wai kin ga wani saurayin kawai ki sai ki kwace mata shi to kokarin sa kawai gaba ya tsara to kuma in ya tsara inda ba akan ka za ta zauna ba ba shi ke nan bikin nan kina jin ta ni ba na jin binta kina tare da eh, binta kina tare da mu ina tare da ku ina tare da ku yawa layin ne dan goce ba mu ji abin da kika faɗa ba ya ce wani komai biyayya da matar za ta mishi komai da matar za ta mishi tunda ina da bukatar ya kara auren to in ya kara a kanmu za ta zauna ai ba komai ya kara mana kowa da halin shi zai zauna yawo binta to kin ji eh, wata ki ta faɗi gaskiya da lamarin da lamarin ai na ce haka din ne kawai dai maza a ringa adalci a koma menene za a yi to kin ga adalci shine a ciki su ko guda hudu ka dauko To mun gode binta kwarai da gaske da wannan kira da kika mana. Wato kana so ka ce ko guda hudu aka dauko in dai za a yi adalci ba damuwa. Yawwa in da adalci hmm, tunda ba haramun bane ba. Sarfilo. <laughs> Abu ni ba wai ina faɗin da kaina bane ni ɗaya ma ta ishe na amma dai wannan abu ne da addini ya faɗa to kinga idan ka kauce to kuma ana ake samun matsala. To daga ƙarshe dai kwace dai ba kyau dai. A kwace ba shi Hausa ba Hausawa sun ce ana barin ana barin halal dan kunya. A'a ba a barin halal dan kunya abinda Hausa suke. Ana barin halal dan kunya. ba a bari shine abin da idan har addini ya tabbatar ma addinin ka al'ada ka duk sun tabbatar ma za ka iya yi to me yasa ba ka bari kuma kin san wani abu duk abin da aka yi Allah ne yin Allah ne saboda haka idan hakan ta faru wani lokacin sai a dauka dara An dashin Allah ko? Haka. <laughs> To masu sauraro a muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da injiniya mu na yau Mr. Alfredo Santos tare da abokin aikina da ya taya na gabatarwa Sarfilo Hashim Gumel ni Amina Buhari a wana daga nan birnin Washington ke cewa ku huta lafiya.